واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شاؤك قوة رمضان shekara da hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu fassara aya ta 22 da kuma aya ta 23 na suratul nisa'i insha Allah ta'ala ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الله سبحانه وتعالى يتي كدك أولي ودن دقيا ينقصك أورادك كم ماتا إلا ما قد صدق سيدي أبين دي إلا يوجي إنه كان فاحشة lalle auren matan baba matan mahaifi ya kasance alfasha ne wa matsatan kuma abin kyama da sa a sabila hanya mafi muni wato hanya mara kyau ma'anar wannan aya ta 22 na suratul nisa la ta'qidu nikaha ala man aqada alayha aba kada ku kula aure da mata waɗanda iyayenku sun kula aure da su wannan iyayen da ake magana a kai ana magana ne akan abu sulbi mahaifinka wanda ya haife ka abu al'adadin lazina faukahu ko kuwa iyayensa babanka ko baban babanka kakanka kenan ko baban kakanka ko kakan babanka haka za a ita tafiya sawa'un kanu min qibalil ummi min qibalil abi ko da kakanninka ta gefen iyaye mata ko ta gefen iyaye maza wato haramun ne la yajuzu lirrajuli an yatazawwaja man aqada alaiha nikah min abaihi kasance daga cikin iyayen mutum wata mace mahaifinsa ya taba aurenta wannan mata haramun ne ka aure Allah madaukaki ya ce illa ma kad salafa sai dai abin da ya riga ya wuce hada qaidun sai dai abin da ya riga ya wuce saboda an riga an kulla zumunci mai yawan gaske babu shakka kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya larabawa suna irin wannan aure saboda aka an hayayyafa an samu zuriya da zarar an haihu hukuncin gado kuma ya shigo da hukuncin zumunci shi yasa Allah madaukake ya ce illa ma kad salafa sai dai abin da ya riga ya wuce wanda ya riga ya wuce daga nan babu laifi a kansa amma daga yanzu za a rubuta laifi ga mutum idan ya aikata haka يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل فإنه معفو عنه abin da ya auku a zamanin jahiliya wannan Allah ya yafi fa zawjatul abi muharramatun bil ijma baki ɗaya malaman sunna sun ce haramun ne mutum ya auri matan da babansa ya taɓa aurenta haramun walau bi majarratil aqdi kai ko da matan bata tare ba in dai babanka ya kulla aure da wata mace ko da matan bata tare ba auren ya mutu wannan mata haramun ne ka aure ta har abada wannan ijma'in malamai na fiqhu da dama sun ba da labari a kansa alal misali akwai al kurtubi inda yake fassara wannan aya a littafin tafsirinsa al-jami'u li ahkam al-qur'an al-imam yana fassaran wannan aya yace wa qad kana fil arabi qaba'il qad i'tadat an yakhlufa ibnu ar-rajuli ala imra'ati abi a dama a zamanin jahiliya akwai larabawa waɗanda suke da al'ada idan mahaifi ya rasu to ɗansa zai gaji matarsa in ji al'imam qurtubi wa kana hadhihi sira fil ansari lazima wa kana fi quraish mubaha ma at su mutanen madina wannan kan al'ada su ce daren da kam amma mutanen makka su ne waɗanda suke da ɗan sharaɗi matan sai ta yarda wato sai an nemi yardan matan saboda haka ana nan sai ga wani daga cikin musulman madina ya rasu fakakwa ibnuhu qaisun imra'ata abihi yaron mutumin sai gashi ya taho yana bukatan ya ci gaba da zama da matan baban shi fakala sai ita wannan mata ta ce inni ka waladan ni ina daukan ka a matsayin dana ya za a yi a ce kuma yanzu ka zama na walakin ni asi rasulullah sai dai zan tambaye zan tafi ga manzon Allah asta amiruhu saboda in nemi umarninsa wato kaga dai ko da yake al'ada ce wanda dama can sun dade suna yin ta ita wannan mata ba ta samu nutsuwa a zuciyar ta ba wato har zuwa musulunci Allah madaukaki bai soke wannan al'ada ba sai a dalilin wannan sababi ji al-Imam Qurtubi wato yana cikin asbabun nuzul hadhihi al-aya fa ta zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratu ta bashi labari mijina ya rasu sai ga ɗansa ya taho kowa yana bukatan ci gaba da zama da ni Shi ne Allah ya saukar da wannan aya kuma na ka ha'aba aba'ukum minan nisa kada ku auri waɗanda iyayenku suka aura daga cikin mata an kawo kalma ta ma a maimakon man saboda a nuna maka daga ɗaura auren ma wannan matan ta haramta gare ka ba wai sai mahaifinka ya zauna da ita ba shi za maimako a ce man kaha a ce ma nakaha wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad Allah madaukaki saukar da wannan aya al-imam al-qurtubi yace wa qala ibnu arafa kanat al-arab idza tazawwaja ar-rajulu imra'ata bi a wancan zamani idan mutum ya ci gaba da zama da matan baban shi fa auladaha sai ita ma ta haifa masa da kaga da ta haifa ma baban shi yaya kannansa kenan ko yayin shi to yanzu kuma gashi ta haifa masa da to wannan da larabawa eh, qila lil waladi al makati suna kiran wannan dan abin kyama kaga kenan ko a zamanin jahiliya su ma ba su san irin wannan yaya wannan da ana ce mar abin kyama wa aslul makati al wato abin da rage to so shi yasa Allah madaukake ce innahu kana fahishatan wa makatan al fashati sannan kuma kuma kun sani abin kyaman ne wa a sabilan hanya mafi muni wannan babu shakka hukuncin sake Allah madaukaki ya haramta mutum ya auri matar babansa haramun ne kuma hukuncin kisa ne domin ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sunan tirmidhi anna rajulan tazawwaja imra'ata abi wani mutum ya fandare ma wannan aya ya auri matar babansa a bayan mutuwar mahaifin shi fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi qatlihi manzo Allah ya yi umarni a kashe shi hukuncin kisa ne saboda ya taka dokar Allah madaukaki karara a cikin alqur'ani to amma kar mu kar mu dauka cewa wannan hukunci ya ketara kan mahaifin kadai kamar yadda bilbazu yake faɗa cikin fatawa nurun ala darbi Wa وبعض الناس al أن زوجة الخال لها شأن غير زوجة الأخ وهذا Kar ka ɗauka matan kawunka ma an haramta matan babbanka ma an haramta la matan babanka shi kadai banda kawunka banda babbanka wato banda kawunka banda kuma babbanka in aka ce babba ana nufin kani ko wan mahaji, matar wan babanka ba maharama ba ce gare ka ah, wato ba haramun bane don ka aure ta idan ya rabu da ita wan babanka Allah ya samu gani haka nan kuma yar uwan mamanka ko kanin mamanka kawunka kenan da babbanka matansu ba haramun bane gare ka wannan dalili yasa shari'a ba ta ba da damar matarka ta keɓe da kawunka ba domin yana iya aurenta Allah maɗaukaki bai haramta ba me Allah ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum Allah ya san kalmar al'amam ya san kalmar al'ahwal bai kawo su ba yace aba'ukum matan da iyayen suka aura su ne aka haramta muku bin zai yace fa zawjatul akhi wal khali wal ammi da matar wanka da matar kaninka da matar baffanka da matar kawunka kulluhunna biyar. dukkan su mata ne na nesa idan sun rabu da su kana iya aure bi ma'ana ayyata zawwaja ihda kunna idza mata zawjuha aw talaqaha ba'da khurujiha min al-idda eh, ya to babban ka ya rasu kana iya neman matarsa ko kawunka ya rasu kana iya neman matarsa ko wanka ko ka ba ma mutuwa kadai ba ko da kashe auren suka yi ma'ana ya saki matarsa ne kana iya aurenta kama ya tazawwaju zawjata akhihi wa akuhu aqrab am ana ma daukan ai dan uwanka ya fi kusa da kai in ji bin baz yace idan dan uwanka zai rasu ka iya auren matan shi kamar wanka kamar ka, to bare babbanka da yake nesa bare kawunka da yake nesa har ka iya auren matar wanka ko kanin ka, to dan ka auren matar babbanka ba wani abu ne wanda ya sabawa hankali ma bare shari'a to amma bisa al'ada yadda jama'a suka saba an ɗauka da babba da mahaifi matsayin su saboda haka idan an ce an haramta auren matan iyaye sai mutum ya ɗauka har da ne a ciki alhali ba haka ba ne. kai tunaninka daban da yadda shari'a ta saka kuma Allah maɗaukaki ya saukar da shari'ar nan daidai fahimtar da dai Allah maɗaukaki ya sani haramun ne a auri matar babba ko matar kawu babu shakka da Allah ya faɗa bare ma a ƙarshen magana yadda za mu karanta gobe insha Allah Allah madaukaki da ya gama kirga matan nan ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum banda matan nan da muka faɗa a nan Allah ya ce duk wata mace halal ne ka aura to babu matan babba a cikin suratul nisa'i babu matar kawu a suratul nisa'i matar wa Allah ya hana matar babanka Allah ya samu gani mu ji aya ta gaba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللَّاتِي في حجوركم اللَّاتِي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر ayoyi الآية ne suka تبتر mana waɗanda Allah madaukaki ya haramta auren su al-muharramatu minan nisa allati yahrumu nikahuhunna wa dhalika huwa min babi isnad hukm ila zat Allah madaukaki yace hurrimat alaykum ummahatukum an haramta muku uwayenku da suka haife ku an haramta muku wannan kalma abinda malamai suke cewa isnadul hukmi ila zati wal muradu sifatuha maimakon a ce an haramta muku auren uwayenku sai aka ce an haramta muku uwayenku wato Allah ya kan yi amfani da irin wannan salo na magana a cikin alkur'ani za a haramta zaki ainihin abu alhali siffan da ke tare da abin ake nufi hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku Allah yana nufin an haramta muku auren iyayenku فليس المراد تحريم زواجهن ba ana nufin uwarka haramun ce gare ka in an ce haramun ce kenan saboda ta zama najasa ta taba ta alwala ta warware da sauransu ba wa inna man muradu tahrimu nikahihin an haramta muku auren su shine Allah yake nufi da hurrimat alaikum hurrimat alaikum ummahatukum Allah madaukaki ya haramta muku auren iyayenku li annahu a'zamu ma yuqsadu bihin Ah, kamar yadda muka ce a cikin alkur'ani akwai ire-iren haka za ka samu allah maɗaukaki yakan haramta abu alhali yana nufin wata siffa da ke jikin abin kamar misali in ka duba suratun ma'ida ya faɗa mana ya haramta mana cin mushe maimakon ya ce cin mushe sai ya ce kurri alaikumul mulmaita, an haramta muku mushe mai ake nufi da an haramta muku mushe an bayyana sati amma ana nufin siffar da take jikin zafi. mecece siffar da take jikin zatin shine an haramta muku cin mushi amma sai Allah ya ce hurrimat alaikum maita wato hurrimat alaikum aklul maita waddamu an haramta muku jini me ake nufi da jinin ana nufin shan jini amma shan Allah madaukaki bai faɗa ba walahmul khinziri da sauransu ire-iren su sukan zo a cikin alqur'ani maimakon Allah ya madaukaki ya ce ya haramta cin mushi sai ya ce ya haramta mushi. maimakon Allah madaukaki ya ce ya haramta auren uwaye sai ya ce ya haramta uwaye ana cewa isnadul hukumi ila zati wal muradu sifatuha ka duba at-tahrir wa tanwir tafsir ibn ashur suratul mu'minin qawluhu ta'ala afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin mujallal na 19 shafin 87 da ire-iren misalan su da suka zo a cikin alqur'ani zaka gani wal maqsud bi tahrimi huna at-ta'sim wa adam sihha me ake nufi da cewa an haramta an haramta auren iyayen me ake nufi ana nufi idan ma ka aura bai inganta ba kuma in ka aura akwai zunubi a kanka shine ana nufin da an haramta duk abin da kaji an ce masa haramun to fihi at-ta'sim wa adam as-sihha Allah bai inganta abin ba sannan kuma in ka aikata abin to kana da zunubi a wajen shi shine ake nufi da haramu an haramta cin mushe me ake nufi da an haramta in ka ci mushe to ka tabbata haramta ci sannan kuma in ka ci mushe akwai zunubi a kanka to haka nan auren uwaye Allah ya haramta idan ko kuka aura to auren bai inganta ba sannan kuna da zunubi a wajen Allah kaga wannan ya tabbatar mana cewa haramun ne mutum ya auri uwarsa Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani hurrimat alaikum ummahatukum wannan don haka babu sabani a tsakanin malaman sunna ya samu hujja ta aya ta alqur'ani da sunnar annabi muhammad da kuma ijma'i na malaman sunna eh, ga aya ta tabbatar mana a baya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kar ka auri matan babanka to ba gyatumar ka ake ne ko to bari a faɗi na gyatumar kuma hurrimat alaikum ummahatukum an haramta maka matan babanka kuma an haramta maka auren mamanka su waɗannan Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani wala tankihu na nakaha uku min nisa' وقد أجمعت الأمة على تحريم المذكورة في آية nisa. wannan aya da muka karanta daga farkon ta har zuwa ƙarshe duk matan da Allah ya faɗa haram ne a aure ta babu wani tawili duk matan da kaga an kawo sunanta cikin wannan aya to aurenta haramun ne shine ta aka fara da gyatumarka haramun ne ka aure ta kamar yadda al-Imam Tabari ya faɗa tafsirin al-Imam Tabari Ibn Jarir al-Imam eh, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari a tafsirinsa yana fassara wannan ayan a mujalladi na uku shafi shida da sittin biyu. Ya ce fa kullu ha'ula'i lawati sammahunna Allah ta'ala duk matan da Allah ya kirga su a cikin wannan aya wa bayyana hunna fi hadhihi al-aya ya bayyana cewa auren su haramun ne a cikin wannan aya muharramatun gairu ja'izin nikahuhunna liman harrama Allahu zalika alaihi min ar-rijal bi ijma'i jami'il umma la ikhtilafa bainahum fi zalika ibn jarir yace an yi ittifaki malaman sunna gaba ɗaya a tarihin musulunci duk matan da Allah ya kirga a cikin ayan nan haramun ne mutum ya aure su duk matan da Allah ya kawo ta a cikin wannan aya to haramun ne ka aure ta wa yuqsimu tahrim bi itibari muddati idan ka ɗauki wannan aya da kyau kai nazarinta zaka gane cewa ta kasa haramci din kamar kashi uku akwai haramci da itibarin nasab an haramta ka auri wannan matan ne saboda la'akari da dangantaka da ke tsakanin da ita akwai kuma haramci wanda yake al-mu'abbad an haramta maka ne har abada sannan kuma akwai haramci wanda yake mu'akkatun an haramta maka ne zuwa wani lokaci daga baya za ka iya aurenta ba wai matan gaba ɗayan su Allah ya haramta auren su ne har abada ba akwai matan da an haramta maka saboda dangantake da ke tsakaninka da ita a don haka wannan haramcin auren yana tabbata har abada akwai matan da ba a haramta maka har abada ba an haramta maka ne zuwa wani lokaci yanda Allah madaukaki ya kirga waɗannan mata a cikin wannan haya. saboda haka malaman suke kasa matan kamar kashi uku akwai waɗanda Allah ya haramta ka aure su haramci din saboda dangantakar da ke tsakaninka da wannan matan shi ne ake cewa al-muharramatu bi sababin eh, nasabi matan da aka haramta ka aure su a dalilin dangantakar da ke tsakaninka da waɗannan mata kuma babu shakka guda bakwai ne dukkan su Allah madaukaki ya faɗa cikin waɗannan wannan aya na farkon su ita ce al'ummu gyatumarka me yasa aka haramta ka aure gyatumarka saboda dangantake da ke tsakaninka da ita ita ce mamanka ita ta haife ka Allah ya fara da ita hurrimat alaikum ummahat fa ummul insan asluhu idan aka ce uwar mutum ana nufin asalinsa ah, inda ya fito ita ta haife ka saboda haka haramun ne ka aure ta da wacce ta haife ka haramun ne ka aure ta da wacce ta haifi wacce ta haife ta haramun ne ka aure ta wato har abada ya zama asalinka kenan inda ka fito mamanka da ta haife ka da mamanta da ta haife ta da kakanta da ta haifi wancan duka haka nan har abada fa harmu ala rajuli ummuhu allati waladat wa ma alaha da gyatumanka da ta haife ka da wacce ta haifi gyatumanka duka har sama haramun ne ka aure su inda Allah ya ce ummahatukum na biyu sai Allah madaukake kawo magana akan ya wa banatukum da ƴaƴanku da kuka haifa Eh, ma'ana albintu yar da ka haifa ita ce mace ta biyu da Allah madaukaki suke haramta aurenta a wannan aya da an ce da zarar an ce gyatumar ka haramun ne ka aure ta sai kuma a dawo magana kan yarka domin su ne suka fi kusa da kai gyatuma ya su suka sa ka a tsakiya to Allah ya haramta auren yar ka yarka ma Allah ya haramta ka aure ta fa ya haramu Allah rajul ibnatahu min sulbihi wacce ya ake nufi yar da ka haifa da kanka ba yar da al'ada ta makala maka ba saboda ka rike yarinya ta girma sai a ce ai wance yar wane ne ba irin wannan yar ake nufi ba ko da tana jinjira ne ka rike ta wannan hukuncin ta daban ne ana magana ne akan yar da ka haifa wajen jami'u furu'iha al-inas li dukhulihinna fi lafz binti yar da ka haifa da yar da ita ma ta haifa domin ka ce a shari'a ba kamar Hausa ba ba a cewa jika da larabci kuma a shari'ar musulunci jika da ɗa darajar su guda ne shi yasa idan babu ɗa jika yake karatu sai ya maye gurbin dan babansa saboda ka Allah ya haramta maka ka auri yarka Allah ya haramta maka ka auri yar wannan yar taka jikanka kenan Allah ya haramta ka auri yar jikan naka har zuwa ƙasa har abada wannan haramun ne wa jami'u furu'iha ina li dukulihin fi lafzul binti saboda gaba ɗayan su a ka'ida ta ilimi suna karkashin kalma ta ɗaya da yarka da jikanka da jikan yarka duka a shari'a ya'yanka ne Allah madaukake ya wa banatukum da ƴaƴanku Allah ya haramta muku ku aure su wa yadkhulu fi hadha al-umum bintu zina malamai suna cewa yar da ka haifa ta hanyar zina ita ma ta shiga kaga dai ba aure aka yi ba mutum ya haifi ya ta hanyar zina ya zauna da wata mata ba ko karuwa har ya samu damar haihuwa da wannan mata ba tare da aure ya shiga tsakaninsu ba wannan mata tana cikin dai 'ya'yanka malamai fikihu suna sa ka a cikin 'ya'yanka waɗanda Allah ya haramta ka aure su wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa mazhabar al-Imam Malik mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal tana yiwuwa ka gani a mazhabar Malikiya fahimtar al-Imam Malik ana nuna kamar a farko ya nuna ba yar mutum bace tunda ba aure aka kafin a haife ta ba amma babu shakka fatawar al-imam malik ta karshe a rayuwarsa ita ce haramun ne mutum ya auri ‘yar da ya haifa ta hanyar zina ka duba littafin al-mabsut littafin sarahsi mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da shida da kuma almugni eh, mujallar na shida shafin ɗari biyar da saba'in da takwas wato ana saka yar da mutum ya haifa ta hanyar zina a cikin matan da Allah maɗaukaki ya haramta domin ka yi la'akari da yadda Allah ya faɗa ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayen wa banatukum da 'ya'yanku tunda Allah ya ce da ‘ya'yanku magana ta ƙare duk wata ‘ya da ka haifa ba magana ta hanyar aure kawai ba wannan ‘ya ta shiga ƙarƙashin wannan kalma haramun ne ka aure ta wannan shine abin da waɗannan malamai suke faɗa al-Imam Malik al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa na'am game da mazhaba ta al-Imam Shafi'i ana danganta mar manyan malamai na mazhabar shafi'i suna danganta al-Imam Shafi'i suna danganta magana ga al-Imam Shafi'i fi ibahatiha al-imamu shafi'i yana cewa shi bai ga dalilin da zai sa a saka yar zina a cikin matan da Allah ya haramta mutum ya aura daga cikin 'ya'yansa ba wa sahhaha zalika al Abu Zakariya al nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi rawati talibin al-imam an-Nawawi yana cikin malamai fitattu na mazhabar al-Imam Shafi'i Allah madaukake ya musu rahama al-Imam an-Nawawi a littafin Rawdatul Talibin mujallar na bakwai shafi gari da tara ya tabbatar da cewa lallai fahimtar al'imamu shafi'i kenan cewa yar na ba a sa ta a cikin wannan lissafi li annabin tasina ajnabiyya an abiha ai ba yarsa bace da shari'a ta yarda da ita la hurmatan eh, lima'i zina kuma maniyi da aka fitar ta dalilin zina wannan ba shi da hurumi a shari'a بدليل انتفاء فائد min النسب wa wujubin ووجوب wa وجواز الخلوه عنها misali idan mutum ya haifi ta hanyar zina ai shari'a ba ta yarda wannan yar za ta gaje shi ba tunda babu aure tsakanin shi mutumin da uwar wannan yarinya duk ɗan da aka haifa ta hanyar zina babu aure wannan ɗa baya gadon ubansa sai dai gaji uwar shi akwai gado tsakanin shi da uwarsa amma babu gado tsakanin shi da mahaifinsa to kaga shari'a ba ta yarda wannan yar za ta gaje shi ba tunda ta hanyar zina aka haife ta sannan shari'a ba ta tilasta ka ka ciyar da wannan ka rike wannan yan zinan ba idan mutum ya fi yarinya ta hanyar zina ba a tilasta shi ya rike wannan yarinya saboda shari'a ba ta mayar da yarka ba ci fala ta taba abu ahkam in ka zuwa muknil muhtaj eh, mujallal na uku shafi na ɗari da saba'in da shida babu shakka wannan ita ce fahimtar da yawa daga cikin malamai na masabar al'imamu shafi'i shekul islam ibn taimiyya an masa tambaya akan irin wannan matsala a cikin majmu'u fatawa mujallada 32 an binti zina game da yar da aka haifa ta hanyar zina hal tuzawwaju bi abiha mutum ne haifi yarinya ta hanyar zina yarinyar da ta girma shin wannan mutumin yana iya auren wannan yarinya tunda dai dama ba ta hanyar shari'a ya haife ta ba shari'a ba ta yarda wannan yarsa ce ba amma yana iya aurenta a haka shine shekul islam ibn taymiya yace mazhabul jumhur min al ulama abinda akasarin malaman sunna suka ce annahu la yajuzu tazwiju biha haramun ne ka auri wannan yarinya wacce kai ne ka haifa ta hanyar zina haramun ne mutum ya auri yarinyar da ya haifa ta hanyar zina da shekul islam ya ce duk da cewa an samu sabanin fahimta game da matsala din amma akasarin malaman sunna abin da suka dauka kenan wa huwa sawabul maqtu'u bihi shekul islam ya ce kuma wannan ita ce gaskiya ita ce fahimta mafi inganci wanda wajibi ne musulmi idan an masa tambaya dama ya yanke hukunci da ita hatta ta tanaba al-jumhur har ma dai akasarin malamai aka samu muhawara tsakanin su hal yuqtalu man fa'ala zalika shin ma tukuna idan mutum aka samu ya auri yarsa wacce ya haifa ta hanyar zina shin ba za a kashe shi ba ala kaulai shekul islam ya ce wal manqulu an ahmadin annahu yuqtalu man fa'ala zalika al imam ahmad bin hanbal ya ce hukuncin kisa ne akan wanda yayi wannan aiki kaga ya nuna cewa waɗannan malamai sun yarda yarka ce illa dai kawai Allah ya kore ba za ta gaje ka ba Allah kuma bai tilasta ma ka ciyar da ita ba ah, wannan shine abinda amma dai a matsayin ya tana nan a matsayin yarka dalilin da yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace babu laifi don mutum ya karbi yar da ya haifa ta hanyar zina ya rike ta Sheikhul Islam ce babu laifi amma dai ba za ta gaje shi ba ba kuma zai gaje ta ba wato kana iya karɓanta ka riƙe domin akasarin malamai sun yarda yarka ce tunda sun yarda yarka ce kaga kenan kana iya karɓar yarka rike saboda taimakon ta kanta daɗa lalacewa ba mamaki kuma daga baya kai kayi nadama abinda ka aikata amma ka riga kayi mummunan da shi wannan ya idan baka riƙe ta ba ka ba ta tarbiyya karshe kuma ta zamanto iri na daɗa yaɗa fasadi cikin al'umma saboda ka shekula ita ya ce bisa la'akari da wannan idan dai ka tuba to yana da kyau ka ɗauko wannan yarinya ka rike ta in ka rike ta kuma ana kiranta ma da sunanka shekul islam ya ce babu laifi saboda me don akasar malaman suna sun yadda yarka ce da yawa ma suna cewa idan aka samu mutum ya auri wannan yarinyar to babu shakka hukuncin kisa ne akan shi domin yasa ce haza idan lam yakun muta'awwilan shekul islam ya ce kwarai idan dai ba tawili kuskuren fahimta saboda akwai masu kuskuren fahimta waɗanda za su iya yin haka wa amma muta'awwilu fala yuktar idan aka binciki mutum sai aka samu ai kuskuren fahimta ya kai shi ga yayi tunanin zai iya auren wannan ba wai da gangan bane yayi anan ba za a kashe shi ba amma ana iya horonsa saboda lalle ya aikata laifi wallazina sawwahu bi nikahil binti min az-zina shekul islam ya ce malaman da suka ce babu laifi don mutum ya auri yarsa da ya haifa ta hanyar zina hujjatun fi zalika an qalu laysat hadhihi bintan fi shar'i idan an tambaye su dalili za su ce ai saboda ita wannan yarinya ba yar shari'a bace yar zina ce bi dalili annahuma la yatawarasani saboda cewa ai inda baban ya mutu yar ba za ta gaje shi ba ita ma in ta mutu baban ba zai gaje ta ba saboda ba aure ya haife ta ba zina ce ta haife ta wala ya yajibu fakatuwa shekul islam ce kuma suna cewa saboda ba wajibi bane ka ciyar da wannan yarinya wala ka haha in aurenta ya taso ba a cewa kai ne waliyinta a shari'a wannan gaskiya ne duk da cewa kai ne ka haife ta hanyar zina idan aka ce za a aure da ita ba a zuwa a ce to wane ga yar ba ta kai aure ana bukatan ka wulice ta ba za ka wulice ta ba shari'a bata baka wannan damar ba wa nahwu zalika min ahkamin nasab abinda shari'a ta hukunta dangin uwarta ita ce za su ci gaba da walitakanta amma ba kai ba saboda dangin uwan su suke da gadon su take da gadon su amma dangin uba shari'a bata ba da wato muhimmanci cewa har za a iya samun gado a tsakanin shi uban da ya haifi wannan yariya da kuma ita yasa ba bisa ga wannan dalili ko da yar zina ta kai aure wannan uban ba shi zai aure da ita ba uwarta dangin uwa suke da damar aurar da wannan yarinya shekul islam ya ce waɗannan su ne dalilan waɗanda ke ganin ai tun da shari'a bata ba da damar za a samu gado tsakaninka da wannan yarinyan ba shari'a bata ba da damar ka ciyar da wannan yarinyan ba shari'a bata ba da damar ka walicci aurenta ba kaga ya nuna cewa shari'a ba ta ma san da yarinyan ba ke saboda haka wannan tunda ba yarka ce babu laifi don ka aure ta waɗannan su ne dalilai shine sai shi shekul islam ibn taimiyya yake cewa wa hujjatul jumhur hujjar akasarin malaman sunna ita ce dai wannan ce, kuma Allah madaukaki ya haramta mutum ya aure wata eh, yarinya wadda an tabbata shi ya haifa wanda shine nassi karara a cikin alqur'ani idan da a ce banda ƴaƴan zina babu shakka Allah ya fi mu sani da ya faɗa mana a cikin alkur'ani amma Allah maɗaukaki bai bambanta yar da ka haifa ta hanyar aure da kuma yar da ka haifa ta hanyar zina ba Allah maɗaukaki bai bambanta tsakanin su ba illa kawai ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum Allah ya haranta muku auren uwayenku kuma Allah ya haranta muku auren ƴaƴanku Allah madaukaki ya fi mu sanin suwaye uwayenmu ya fi mu sanin suwaye ƴaƴanmu ta ya aka yi muka haifi ƴaƴan amma ya dunkula yake ya haramta mana mu aure su to duk wanda zai yi wa maganar Allah kwaskwarima yana buƙatar hujja mai ƙarfi wanda za ta fito da da magana a fili yanda magana ta zo cikin aya ta Alƙur'ani Allah ya samu gani don haka shekul islam yake cewa fa qaulullahi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum hadhihi al-aya huwa mutanawilun li kulli man shamilahu hadha al-lafz duk wanda lafazin uwa ta shafe shi to haramu ne ka aure ta duk wata wacce lafazin ya ta shafe ta haramu ne ka aure ta sawa'un kana haqiqatan aw a ce wannan ai yarka ce amma yar ba ta hakika ba saboda an haife ta ta hanyar zina wannan shi ake cewa almajaz amma ya ta hakika ita ce wacce ka aura ta hanyar aure sawa'un sabata fi haqqihi at-tawarus wa ghayruhu min al-ahkam am lam yasud shin akwai gado tsakaninku ko babu gado wannan duk Allah madaukaki bai kawo magana sa ba a cikin alqur'ani ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum haramun ne ku auri uwayenku kuma haramun ne ku auri ƴaƴanku mata tunda Allah madaukaki bai bambanta ba babu wanda ya isa ya yi wa maganar Allah gyara sai fa yana da wata aya ta alqur'ani ko yana da nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa ba haka ake nufi ba shaykhul islam ya ce wa mislu hadhihi al-mas'alati dha'ifa shi ana shi fahimta wannan mas'alar tana da raunin gaske saboda a tarihin musulunci wanda ma aka ce kawai ya saba wa fahimtar sauran malaman sunna shine kawai al-Imam Shafi'i a tarihin musulunci gaba ɗaya saboda haka Sheikhul Islam yana ganin bai ma kamata a danganta wannan magana ga al-Imam Shafi'i ba laysa li ahadin an yahkiyaha an uh, imamin min a'immatil muslimin bai kamata ka ba da labarin cewa irin wannan fahimtar ma wai an same ta daga wani shugaba daga cikin shugabannin musulmai ba la ala wajhi alqadahi fihi wa la ala wajhi almutaba'ati lahu fiha in ba dai matsala ce ta taso ba amma cewar ka faɗa saboda zaka aibanta al-Imam Shafi'i yana ganin ma babu ma tabbata kan al-Imam Shafi'i ya faɗi magana shi eh, bayanin Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah fa inna zalika barban min at-ta'n fil a'imma shi yana ganin danganta ma irin wannan fahimta ga al-Imam Shafi'i kamar sukan manyan malamai na zamanin farko ne waɗanda su suka rike musulunci nan kafin mu samu waɗannan malamai ya kamata a ce muna kyautata tunani game da su muna kyautata fahimta game da su wacce wattiba'il aqwali ba'ifa idan ka samu mutum yana yana ɗaukar ire-iren waɗannan fatawoyi da suke da rauni babu shakka wannan yana bin hanya ta halaka domin kokarin samu wata hujja mai rauni wanda zai dogara da ita alhaji kuma babu ita zahiri abin da akasarin malamai suka faɗa shi abin da yake gaskiyar magana Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum ya haramta mana auren uwayenmu ya haramta mana auren ƴaƴanmu Allah ya faɗa haka wajibi ne ka ɗauka gyatumarka haramun ne a aure ta wajibi ne ka ɗauka ‘yarka haramun ne ka aure ta kuma kowace irin hanya ka samu wannan yarinya saboda Allah maɗaukaki abin da ya faɗa kenan mace ta uku ita ce ‘yar uwarka domin da zarar an yi magana akan jatuma ‘ya sai kuma ‘yar uwa an faɗi sama an faɗi ƙasa sai kuma reshi samanka gyatumarka an haramta ƙasanka ‘yarka an haramta to gefanka ba akwai yarka ko ƙanwarka su ne ake cewa al-akhawat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum Allah ya haramta muku saman ku da kasan ku da reshin saboda haka shi mutum haramun ne ya auri uwarsa haramun ne ya auri yarsa haramun ne ya auri kuma yar uwarsa al-musharaka fi wilada min tarfayn kai tarayya da mace ta wajen haihuwa kun fito ciki daya ta gefe ta gefe biyu din nan aw min ahadihima ko kuma ta gefen uba banda uwa ko ta gefen uwa banda uba ya kasance dai ka hada imma uba da uwa da mace ko kuma ka hada uwa kadai ko uba kadai in ka duba mufardatul qur'an shafi na 21 zaka gani abinda ake cewa al-akhawat ko da larabci ba a cewa wance yar uwarka sai wacce ta hada abu uku din nan ko dai shakikiyar ka uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya uwa daban ko uwa ɗaya uba daban to dukkan su dai sun ɗauki ma'anar kalma ta al-akhawat haramun ne fa yahrumu ala rajuli kullama sadaqa alaihi zalika matukar wannan mace ta hada uba da kai ko uwa da kai ko duka biyu to babu shakka haramun ne ka aure ta wanda shine abin da Allah ya faɗa a dunkule gaba ɗaya ba tare da ya ware wata ƴar uwa daga cikin su ba sai na hudu tunda an gama bayani saman ka kasan ka da tsakiya to sai a tsallaka kuma ta gefen babanka sai aka ce wa a'ma wa amma tukun Allah madaukaki ya haramta muku auren wato gwaggwannin mu'annasu amme wal ammu aqul abi Wal'amatu amatu ukhtuhu idan aka ce babbanka shine wanda ya hada dangantaka da babanka ko dai wansa ko kaninsa al'amu ba goba ita ce matar da ta zamanto ta fito ciki ɗaya da babanka ko kuma sun hada uba ko eh, sun hada uba da babanka wanda ita ake cewa al'am al'amma fa yadkhulu fi hadha sanaf kullu unsa sharakat al-ab wa in ala fi asliya aw ahadihima aw min ar-raba'i matar da ya zamanto da ita da babanka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya haramun ne ka aure? matar da ya zamanto uwarsu ɗaya da babanka haramun ne ka aure ta matar da ya zamanto ubansu ɗaya da babanka haramun ne ka aure ta ko kuma ta sha nono da baban ka domin shan nono yakan mayar da dangantakar mutum ya zama ɗaya da wancan ɗan uwa wanda shi ma ya sha nono guda da kai mace taliyar biyar ita ce alkhala wacce ta haɗa dangantaka da gyatumarka shi yasa aka fara da babanka ka a dawo gefen gyatumarka Allah madaukake ya ce wa khalatukum da innoninku inna ita ce matar da ta zamanto ta haɗa uh, uba da uwa da mamanka ko kuma uwa ɗaya ko uba ɗaya akwai dangantaka tsakaninta da gyatumarka ko dai kanwata ko ita ce ake kira inna da larabci ana kiranta alkhala mu'annasu khalin wa asluhu khawla li'anna jam'uhu li'anna jam'uhu akhwal ana cewa matar da ta haɗa dangantaka da gyatumarka ko dai ta wajen uba ko kuma ta wajen uwa uktul ummi fa yadkhul fi hadha sanad kullu unsa sharakat al umma wa in alat fi aslaiha aw ahadihima aw min ar-rifa'i ya zamanto mace ta haɗa. Ah, asali guda da gyatumarka wato sun fito mahaifa ɗaya sun fito ciki guda eh, kasance uwa ɗaya uba ɗaya da gyatumarka ko kuma uba suka haɗa da gyatumarka ko kuma uwa suka haɗa da gyatumarka wannan matar ana ce mata innarka haramun ne ka aure ta ah, kamar yadda aka haramta maka auren gwaggwanninka gwaggo ita ce wacce ta haɗa dangantaka da mahaifinka kanwar babanka ko yar babanka ita ce ake cewa goggo inna kuma ita ce wacce ta hada dangantaka da gyatumarka ko dai kanwar gyatumarka ko yar gyatumarka to sai Allah madaukake kawo mace ta shida da kuma ta bakwai ita ce bintul akhi wa bintul ukhti an faɗi gefen babbanka da gefen innanka sai aka dawo kuma gefen wanka ko kaninka ƴaƴansu bintul akhi wa bintul ukhti yar ƙaninka ko wanka shine yar dan uwanka da kuma yar ƙanwarka ko yarka ita ce uh, ake ce mu bintul ukhti shi yasa Allah ya hada su ya ce wa banatul akhi mutum da shida kenan yar wanka ko yar ƙaninka ƙaninka din nan shaƙiƙi ne ko li abi ko li uh, uh, ummi ya kasance kun fito ciki ɗaya ne da shi ko kuma a'a baba ne kuka hada ko mama kuka hada yarsa dai haramun ne ka aura in ji Allah subhanahu wa ta'ala haramun ne ka auri yar dan uwanka kaninka kaninka ko wanka kanin nan naka kun hada uba ne da uwa ko kun hada uba ne kawai ko kuma kun hada uwa ne kadai ta kowace fuska ya fito haramun ne ya zama to ka auri yar wannan dan uwan naka saboda yarka ce wa banatul ukhti kuma Allah yace na bakwai ita ce yar ka ko yarka ita ce ake cewa yar yar uwa yakulu fi hadha sanaf kullu man intasaba ببنوة الأخ wa أولاده وأولاد أولاده wal والإناث kuma da aka ce haramun ne ka auri yar ƙaninka eh, ƙaninka haifi yarinya haramun ne ka aura ko kuma wanka ya haifi yarinya haramun ne ka aure ta to ba ita ba ba ita kadai ba ƴaƴanta da jikokinta har abada haramun ne kai ka aura sai da ƴaƴanka amma kai ake magana haramun ne ka auri ƴar ƙaninka ko ƴar wanka ko kuma jikan kaninka ko jikan wanka haka nan dai har abada Allah ya sa mu gani wanda shi ake cewa banatul akhi wa banatul ukhti kaga an samu mata guda bakwai ya tumarka yarka kanwarka sannan goggonka innarka yar wanka da yar kanwarka waɗannan su ne Allah maɗaukake jera guda bakwai su ne ake cewa almuharramatu waɗanda Allah maɗaukake ya haramta bi sababin nasabi saboda dangantakar da ke tsakaninka da ita wannan mata Allah ya haramta ka aure marka saboda dangantakar haihuwa da ke tsakaninku Allah ya haramta ka aure yarka saboda dangantakar haihuwa har yanzu kai ka haife ta Allah ku ya haramta ka aure uh, babanka uh, wato ma'ana goggonka ko innarka da kuma yar wanka da yar kaninka waɗannan saboda dangantakan da take tsakanin uh, malaman fikihu suna da wata ka'ida da suke faɗa a nan kamar yadda abu mansur al-baghdadi yake faɗa yanda yazo a cikin rawdatul talibin littafin al-imam an-nawawi yana mujallar da bakwai shafi ɗari da tara ana cewa ta harumu nisa'ul qaraba illa man dakala fi ismi waladil umuma aw waladil uula duk wata yarinya da ta haɗa dangantaka da kai haramun ne ka aure ta sai dai yarinyar da ta fito ta gefe biyu kaɗai. in ji malaman fikihu na daya ƴaƴan babbanka ƴaƴan gwaggwanka wannan gefe guda na gefen yan uwan baba yan uwa shi wato ita goggonka an haramta ka aure ta amma yarta fa halal ne haka nan babbanka wannan yana yana gefen mahaifinka to ƴaƴansa halal ne ka aure su don haka ƴaƴan dan uwan mahaifi halal ne auren su ƴaƴan dan uwan gyatuma haram ne auren ƴaƴansu kuma ba su kaɗai ba hatta jikokinsu misali kana iya auren jikar baffanka ko eh, jikan yar baffanka wannan ba laifi bane da idan ya fito ne ta ƴaƴan baffa ba wa ainihin gyatumar ka aura ba ita gyatumar su misali ita ce gwaggonka wannan an haramta aure tsakaninka da ita amma ƴaƴanka fa halin ne ka aure su ta wajen gefen gyatuma haka nan innarka haramun ne ka aure ta amma ƴaƴanta fa halin ne ka aure su wannan layin biyu shi ne kawai aka halarta maka auren yara ban da su haramu ne eh, ma dama akwai karaba akwai dangantaka tsakaninka da wannan mace sababi na biyu Allah ya faɗa mana sababi na farko shine sababi na dangantakan jini tsakaninka da mace shine aka bayyana a cikin nan sai kuma Allah ya ce wa ummahatukum allati arba'anakum sai uwayen da suka shayar da ku kaga an koma bayanin dangantaka nau'i na biyu dangantaka nau'i na biyu wannan shi ake cewa an haramta maka mace a dalilin kun sha nono ɗaya da ita a dalilin shayarwa a dalilin shayar da nono aka haramta maka auren wannan mata kaga ya bambanta a bayanin da ya gabata waɗancan matan da aka yi magana a kansu an haramta maka wurin su ne saboda dangantaka na jini tsakaninka da su to daga nan kuma Allah ya ce wa ummahatukum allati arba'anakum da uwayenku waɗanda suka rene ku wannan shine sababu sani wa huwa raba'u kaga reno yana zama sababin da yake haramta aure tsakanin mutum da mace idan mace ta shayar da kai mama to wannan matan ta zama jasumarka wa aka min ar rabaa da ƴan uwanku mata ta hanyar reno idan ka sha mama ɗaya da mace to wannan matar ta zama yar uwarka ta zama yarka ko kanwarka automatically ko da dai dangantakan jini da shi tsakanin ku ba ka duba wato bayanin al-Imam Zarqani sharhin sa da yawa littafin Muwatta na al-Imam Malik a kitabun Rabaa a larabci asali kalmar reno idan aka ce arraba da larabci kalmar reno yana cewa ismul limasti sadi wa shurbi labadi yaro ya kama maman mace ya tsotsa ya haɗiye wannan nonon shi ake cewa reno da larabci wa hadha al muwafiqu liluga wannan asali a harshen larabci haka aka san shi wa illa fa huwa ismun li usuli labanin imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tifli ba ka'ida bace sai yaro ya kama maman ya tsotsa matukar wato nonon mace ya shiga cikin jinjiri to ana cewa wannan matan ta shayar da yaro wal aslu uh, qibalul ijma wanda yana cewa asali an samu ittifaki na malaman sunna akan cewa lallai shayar da yaro mama yana saka wannan matan ta zama uwar wannan yaro kuma yana saka ƴaƴan wannan mata su zama ƴan uwan wannan yaro ko da dai ba ita ce ta haife shi ba amma saboda ta shayar da shi nono dalili saboda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya wa ummahatukum allati arda'anakum Allah ya haramta muku auren wato uwayenku waɗanda suka rene ku wa akhawatukum ku ar-raba'a ya haramta muku auren yan uwanku ta hanyar reno wato su ne ah, mace da ka sha nono ɗaya da ita ta zama yar uwarka ko da dai baka haɗa jini da ita ba in ka dawo ta alqur'ani kenan in koma ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya faɗa ya harumu min rabaa ma ya harumu min wilaya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sa kamar yadda Allah madaukaki ya haramta wa mutum ya auri matar da ta shayar da shi nono ya haramta maka ka auri yarinyar wannan mata da ta shayar da ta nono shine al-akhawat min ar haka ma yazo ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya harumu min ar ma ya harumu min al-wilada duk abin da ya haramta gare ka ta hanyar dangantaka na jini to yana zama daidai idan ka sha nono ɗaya da mace waɗannan abubuwan da aka haramta maka kamar waɗannan muka kirga kenan a farkon ayan nan suna tabbata haramun akan matukar ka sha nono tsaye da mace akwai hadisin kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimu al-walada wilada shayarwa a shayar da yaro mama yana haramta ma wannan yaron irin abin da haihuwa ke haramta ma wannan yaro me yasa aka ce ba za ka auri wancan mata ba saboda ita ta haife ka kaga saboda haihuwa an haramta maka aurenta me yasa aka ce ba za ka ba za ka auri wannan mata ba saboda kai ka haife ta me dalilin hana aurenka da ita saboda ai haihuwan da ya shiga tsakaninku to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka sha nono ɗaya da mace to shan nonon yana haramta wa mutum duk irin abin da dangantaka na haihuwa ya haramta wa mutum hadisin yana cikin muwatta na al-Imam Malik hadisi na 2268 hadisin Aisha yana da riwayoyi da yawa akwai akwai shi a littafin al-Imam Ahmad al-Musnad akwai shi a Sahihul Bukhari sahihu Muslim ashabu sunan gaba ɗaya sun rawaito wannan hadisi ah, don haka hadisi ne ingantacce muttafaqun ala sihhatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar ka sha nono ɗaya da mace to wannan mata duk abin da aka haramta maka ta sashin dangantakan jini ya haramta gare ka tsakaninka da ita a dalilin wannan shayarwar da ya shiga tsakaninku ah, akwai hadisin da aka samu ta daga Aisha Allah ya kara mata yarda sayyiduna Ali Abdullah bin Abbas wanda duk ya danganci haka saboda haka yasa aka samu ittifakin malaman sunna ga ayar alqur'ani ta haramta mana mu auri mace wacce ta shayar da mu nono ko kuma ƴaƴanta wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min ar-raba'a ga kuma hadisan manzon Allah muttafaqun ala sihhatiha ya harumu min arraba'a ma ya harumu min alwilada da kuma arraba'a tuharrimu ma yuhar ma tuharrimu alwilada don haka aka samu ittifaki na malaman sunna kamar yadda al-Imam Zarqani yake faɗa sharhin motsa da yi Allah madaukake masa rahama to amma inda aka samu sabani shine me ake nufi da reno mun ji a cikin alkur'ani Allah ya haramta mana mu auri matan da suka shayar da mu da kuma 'ya'yansu to me ake iya cewa shine reno wanda zai haramta maka aure da ita wannan mata da ka sha nononta ko kuma 'ya'yanta nan da aka samu sabanin fahimta har zuwa kashi uku kashi guda suna cewa anna qalilan raba'i wa kasratuhu yuhammimu ma fi waqti raba babu wani bambanci tsakanin nono mai yawa da nono kaɗan in dai mace ta baka nono ka sha ka haɗiye ta zama mamanka period wannan shine fahimta na farko saboda me saboda Allah madaukaki ya ce wa ummahatukum allati arda'alakum uwayanku da suka rene ku da a ce ana bukatar reno biyu ko uku da da Allah ya faɗa amma an ce su rene ku tunda su rene ku magana ta kare wannan shine kaulin guda na fahimtar al-Imam Malik bin Anas Allah ya ji kansa da al-Imam Abu Hanifa duba sunan Tirmidhi da kuma at-tamhid na ibnu abdul barri mujallal na 8 shafi 268 eh, an samu masu riko da wannan fahimta hatta daga tabi'ai da malaman farko ba ma al-imam shafi'i kawai ba eh, eh, al-imam malik ba su kadai ba hatta daga cikin tabi'ai an samu wadanda suka yi riko da wannan da kuma malaman farko irin su al-imam al-auza'i al-layth bin sa'ad abdullah bin mubarak da waki' wanda malami ne ga al-imam shafi'i wannan ita ce dai fahimta ta farko cewa in dai nonon mace ya shiga bakin yaro ya haɗiye ta wannan mata ta zama uwar shi babu wani magana nono mai yawa ko nono kaɗan wannan kauli guda ke na biyu la a aqallu min salati ce. na'am sai ta shayar da shi sau uku ba wai maganar ta shayar da shi ba wai dan nonon ta ya shiga cikinsa shi kenan bala me dalili saboda an samu hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la tuharrimu massatu wal massatani manzon Allah da kansa yace don yaro ya tsotsi nonon mace sau ɗaya ko sau biyu bai sa matan ta zama uwar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala rab'atu wala rab'atani dan mata ta riƙe yaro ta yi ta bashi mama sai da ya koshi ya sake jin yunwa ta ɗauke shi ta bashi mama sai da ya koshi kaga an samu reno biyu kenan ba maganan tsotso biyu ba to ko da an samu tare ne shi sau biyu manzon Allah ya ce ah, bai haramta masa auren wannan mata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da biyu ya ce tsotso ɗaya ko biyu reno ɗaya ko biyu malaman sai suka ce ya nuna kenan idan ya fi biyu matan ta zama jatumarka wannan shine fahimta na biyu ka duba hadisin yana cikin صحيح مسلم sunan abi داود sunan الترمذي sunan النسائي sunan ibn ماجه kuma hadisi ne ingantacce yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 7241 an samu waɗanda suka yi riko da wannan fahimta kamar misali abu saurin abu ubai da kuma a dawudu zahiri ibn munzir ka duba tamhid na ibn abdul barri mujallar na takwas shafi 267 biyu da sittin da bakwai da ma tafsirin ibn kathir fassarar wannan aya in ka duba tafsirin ibnu kasir a fassara wannan aya zaka ga bayanin da yayi da fathul bari na ibnu hajar al-asqalani mujallal na tara shafin ɗari da bakwai yana bayani akan wancan hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana ya harumu min ar-rada'ati ma yahrumu min al-wilada da kuma ar-rada'a tuharrimu ma yuhar ma tuharrimu al-wilada fahimta ta uku ita ce la yuharrimu min ar-raba'i illa khamsu raba'ati mutafarriqatin mace ba ta zama uwar yaro saboda ta bashi mama sai ta shayar da shi ba wai ya tsotsi nonon ta sau ɗaya ba sai ta rike shi yana kuka yunwa dame shi ta bashi nono ya koshi har ya sake da kansa ɗaya ya sake jin yunwa ta bashi nono sai ya sake da kansa biyu ya sake sai an samu sau biyar in ji annabi muhammad wala yuharrimu ma dunaha matuƙar ya kasa haka ta wannan matar bata zama uwar yaron ba sannan 'ya'yanta ba su zama ƴan uwan yaron ba wannan ita ce fahimta ta uku wa hujjatu hadha alqawl akwai hadisin Aisha Aisha ta ce zamanin da Allah ya saukar da aya mai zaman kanta aya ce a cikin Alƙur'ani mai zaman kanta da take magana akan wannan matsala akan game da shayarwa daga hukuncin shayar da yaro wato kana fi ma anzalallahu fil qur'an ashru rabaatin ma'lumatin yuharrimna da can an saukar da aya ana karanta ta da kake karanta ayoyin alqur'ani aya ce mai zaman kanta Allah madaukaki ya wato sai an shayar da yaro sau goma sau goma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba sau hudu ba sai ya kai sau goma ba tsotso goma ba yana da kyau mu gane a ɗauki yaro a bashi nono sai ya sake da kanshi sai ya sake da kanshi shine sai a ce to an shayar da shi reno ɗaya to sai an samu renon nan guda goma yuharrimna Allah madaukake saukar da aya ta alqur'ani yace to lokacin nan matan da take haramta wannan yaro ya aure ta kuma ƴaƴanta sun zama ƴan uwan shi thumma nusikna bi khamsin ma'lumat Aisha tace ana nan ana tafiye sai Allah ya saukar da wata aya kuma wannan ayan da ta soko ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an shafe wancan hukunci na cewar za a shayar da yaro sau goma kafin yaron ya zamanto an samu haramcin aure tsakaninsa da ita wannan mata ko kuma 'ya'yanta kaga da reno goma Allah ya saukar da wata aya ya goge wancan ita wannan ayar da aka saukar ta ce reno biyar fatuwufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya amshi ran annabi Muhammad Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u min alquran Aisha ta ce wannan ayan tana nan akwai mutanen da basu ma san cewa an shafi ayan ta biyar din ba suna nan in suna karanta alqur'ani suna karanta aya aya ce mai magana akan a shayar da yaro sau biyar kafin aure ya haramta tsakanin shi da ita wannan mata ko kuma 'ya'yanta Ah, hadisin yana cikin muwaffa na alimamu imam Malik yana cikin al'ummu littafin al Shafi'i yana sahihu Muslim yana sahihu yana sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Nasa'i don haka hadisi ne ingantacce ka duba Irwaul Galil hadisi na 2147 ah, kenan an samu tabbaci manzon Allah ya rasu akan me akan cewa reno biyar ne yake haranta aure tsakanin mutum da mace reno biyar Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hukunci waye ba da labarin matarsa ita ce Aisha hadisin ina matsayinsa ya inganta yana sahihu muslim yana cikin al-muwatta yana cikin al-ummu yana cikin sunan abi yana cikin sunan tirmidhi sunan nasa'i littafan hadisai da yawa kaga ya nuna cewa wannan shine hukuncin ƙarshe sannan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka akwai hadisi kuma da yawa waɗanda suke karfafa wannan la yuharrimu min ar-raba'a illa ma fataka al-am'a min eh, as-sadi wa kana qabla al-fitam babu abin da yake haramta aure tsakanin mutum da mace game da shayarwa na nono sai idan ya kasance ma fatakal am'a'a fi sadi nonon da aka sha ya wadaci hanjin yaro wani irin nono ne zai wadaci hanjin yaro shine ya zamanto yaron ya sake maman da kansa nonon da ya wadaci hanjin yaro ma fatakal ma fataka amma fatakal am'a malamai suna cewa ma wasi'aha annabi sallallahu alaihi wasallam yace nonon da ya zamanto ya ratsa hanjin yaro gaba ɗaya shine nonon da ke nan yaro ya sha har ya koshi ba tsotso ɗaya ba hadisin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, yana cikin sunan Tirmidhi hadisi na dubu da da da hamsin biyu. hadisin Ummu Salama ka duba uh, sahihu uh, abin nan littafin Irwa'ul Galil al-Imam Albani yana cewa hadisi ne ingantacce haka nan sahihu sahihul Jami'i yana Irwa'ul Galil hadisi na dubu biyu da da hamsin. sahihul jami'i sahih irwaul galil hadisi na 7495 wala yahsilu hadha bi majarrad ar da haka ba wai kawai saboda jinjiri ya kama nonon mace ya tsotsa sai a ce wannan matan ta zama uwan shi ba wa hadha al kana tubdi bihi Aisha shine abinda Aisha take bada fatawa matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ita ce masabar al-Imam Shafi'i zahirin masabar al-Imam Ahmad bin Hanbal wa bihi qala Ibn Hazmi wanda ita ce fahimtar ibn hazmi al-andalusi ka duba mu fatawa mujallal na 35 shafi na 34 da littafin al na ibn hazmi din mujallal na 10 shafi na 9 don haka tsakanin fahimta uku din da muka yi magana na farko fahimtar farko ita ce idan mace ta ba ma yaro nono ya tsotsa matukar ya sha maman wannan mata ta zama uwar shi me dalilin su dalilin su tawili ne ba hadisin manzon Allah tawili tawilin ne tawilin aya ayan na Allah Allah madaukake ce wa ummahatukum allati arba'anakum uwayanku da suka rene ku tunda uwa tare ne wato inda ka sha nonon ta tare ne ka to amma malamai suka ce a'a akwai aka samu fahimta biyu bayan wannan fahimta na biyu ita ce reno guda biyu shine baya haramta aure tsakaninka da mace amma reno in ya wuce biyu haramun ne ka auri wannan mata saboda hadisin da ya zo a cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah kuma hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuharrimu al-massa wala al-massatani wala rabu'atu wala rabu'atan dan an reni mace yaro sau ɗaya ko sau biyu bai sa wannan mata ta zama uwar shi ba dan yaro ya tsotsi maman mace sau ɗaya ko sau biyu wannan mata ba ta zama ya shi ba sai in ya ɗara kenan shine aka samu fahimta na biyu fahimta na uku suka ce a biyar ne to ka ji hujjoji kuma an samu hadisin Aisha daga nan ka gane wani fahimta ne mafi inganci don haka fahimtar da ta fi inganci ita ce ka tattaro hadisan gaba ɗaya wuri guda waɗanda suke cewa tawilin ayan za su yi wa ummahatukum allati arba'alakum uwayanku da suka rene ku ko da sau ɗaya mace ta ba wa mutum nono ya tsotsa wannan mata ta zama uwar shi zamu ce eh to mun yadda amma shin kalmar arba'alakum suka rene ku annabi ya fassara ko bai fassara ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara kalmar ummahatukum allati arba'alakum idan manzon Allah ya fassara an samu hadisi ingantacce yana cewa la tuharrimu massa wal massatani tsotso ɗaya ko tsotso biyu baya sa baya haramta aure tsakanin mutum da da wata mace kaga manzon Allah ya fassara abinda ake nufi da ummahatukum allati arba'alakum kalmar arba'alakum manzon Allah yace wala rab'atu wala rab'atan manzo Allah ce reno ɗaya ma baya baya hanawa reno biyu ma baya hanawa an samu hadisin manzo Allah da ya fassara wannan kalma don haka sai mu yi jifa da wancan fahimta na farko fahimta na biyu cewa in ya ɗara reno biyu yana haramtawa mutum misali daga uku kenan shi ma za mu yi jifa da shi saboda matar annabi Muhammad Aisha ta ba da labari da can aya ce ma Allah ya saukar a cikin alkur'ani cewa sai an shayar da yaro sau goma kafin nan mace take haramta ya aure ta daga baya sun manutakna bi hamsin ma'alumati Allah ya share ya shafe wancan aya aka saukar da wata aya idan aka samu reno guda biyar shikenan ana cikin haka Allah ya amshi ran annabi Muhammad don haka wani hukunci ne tabbata reno biyar ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana kiyaye sharuɗa na ɗaya anna raba mu'assir lahu shiru. kafin a ce renon nan da mace ta wa mutum ya yi tasiri ƙa'ida ne ya kasance yana ya dace da lokacin da kake iya amfani da wannan kake iya dogaro da wannan nonon nata idan shekarunka sun wuce wannan lokaci ko da sau nawa ta shayar da kai wannan mata ba ta zama uwarka ba saboda Allah madaukaki ya faɗa mana ƙa'ida na reno a cikin suratul bakara والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ثم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما فإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير wannan aya tana suratul bakara aya ta 233 Allah madaukaki ya tabbatar mana wa'adin reno mai tasiri shekara biyu Allah da kansa ya faɗa yana magana kan cewa uwayenku da suka rene ku haramun ne aure a samu aure tsakaninku da su ya kamata mu koma ga Allah din me ake nufi da reno sai Allah ya ce mana wal walidatu yurbi'na auladahunna haulaini kamilai renon da Allah yake magana akai shekara biyu ne shekara biyu daga haihuwan yaro zuwa shekara biyu idan aka shayar da shi a tsakanin wannan lokaci to wannan nonon yana da tasiri a wajen ginin halittar wannan yaro amma idan yaro ya tsara shekara biyu duk nonon da zaka bashi ba reno biyar ba ko zaka rene shi reno ɗari wannan renon naka bayi da tasiri a tsakani saboda ya saba ma ka'idar da Allah muka ya faɗa reno da yake da tasiri shine renon da aka same shi a tsakanin shekaru biyu din nan ah, kuma mun faɗa sharadi na biyu ya zamanto adadin raba'ati khams ya zamanto sau biyar matan tana renon yaron mun kuma san ta'arifin arraba'a an yaltaqima al-tiflu sadiya fayamussuhu hatta yadkhula al-laban ila jawfihi thumma yatrukuhu min tilqa'i nafsihi me ake nufi da reno kar ka fassara reno da tsotso domin da yawa za a ce ai wance ta ta taba bawa yaron nan mama ya tsotsa lokacin da ta kawo ziyara gidan yana yaro karami don haka ba zai aure yarsa ba a'a ba haka ake ba reno da ake faɗa ba tsotso bane yaro ya kama mama da kansa ya sha wannan maman har ya kai ga sake nonon nan da kansa wanda shi ake cewa reno daya sai an samu haka har sau biyar sannan kuma a wani lokaci a tsakanin haihuwan yaron zuwa shekara biyu kaga an samu ka'ida guda biyu wanda yake duka ya dace da nassin alqur'ani da hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka samu reno a daidai wannan siffa wannan matan ta zama uwar yaron 'ya'yanta kuma sun zama 'yan uwan yaron Wahaza hadha ra'ayu jumhuri ahli ilmi akasarin malaman suna wannan ita ce fahimtar su wal amalu ala hadha inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙirga daga sahabban manzon Allah waɗanda suka yi riƙo da wannan fahimta akasarin sahabbai wannan ita ce fahimtar su anna la tuharrim illa ma kana duna al-hawlayn reno ba shi da tasiri a jikin yaro sai idan ya gaza shekara biyu daga haihuwan yaro in ya tsara shekara biyu daga haihuwan yaro wannan renon ba shi da tasiri wa ma kana ba'da al-hawlayn al-kamilayn fa innahu la yuharrimu shay'an idan mace ta shayar da yaro bayan yaron ya fi shekara biyu da haihuwa wannan nono da ta shayar da shi bai da tasiri ah, wannan shine abin da aka samu fahimtar sahabbai hatta abdullahi bin mas'ud yayi fatawa da haka yana cikin al-musannaf na al-hafiz ya sannan ga hadisin al-imam malik wanda ya bada labarin abdullahi bin umar shi ma da wannan fatawa yayi aiki idan ka duba littafin ibn qudama da ake ce ma al-mughni zaka ga karin bayani wannan yana nuna maka cewa don mutum ya kama nonon matarsa ya tsotsa ya haɗi. ko ta tatsa marya dama hura wannan matan ba ta zama uwar shi kuma auren bai mutuwa har abada ah, wannan in ka zuba littafin ibn kudama al-mughni mujallal na tara shafin ribit da goma yana cewa mace don an sha nononta aure bai mutuwa fa inna min shar'i faharimi raba'i an yakuna fil hawlaini Sharaɗi kafin nonon mace ya yi tasiri wajen haramcin aure dole ne sai ya kasance an sha nonon lokacin mutum bai wuce shekara biyu da haihuwa ba wa hadha qawlu aktsari ahli ilmi ibnu qudama yace wannan fatawa da kaji an faɗa ita ce fatawar akasarin malaman sunna wa ruya zalika fatawar na umar bin al-khattab fatawar Aliyu bin abi talib fatawar abdullah bin umar fatawar abdullah bin mas'ud abdullah bin Abba, abu huraira azwajin nabiyyi dukkan matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fatawarsu in banda aisha wa ilaihi zahaba sha'bi haka na al Sha'abi in aka dawo ga tabi'ai kenan ibnu shubruma al-auza'i al-imam shafi'i ishaq bin rahawai akwai abu yusuf muhammad abu saurin kuma ita ce riwaya guda daga al'imamu malik bin anas ko da cewa al'imamu malik yana cewa na'am shekara biyu amma shi ya yi ƙari saboda wani yaro yakan zarce shekara biyu wajen shayar da shi ya ce warwiya in za da shaharan da warwiya shaharani bayan shekara biyu aka samu da wata ɗaya al'imamu malik ya ce idan aka shayar da yaro wannan mata ta zama uwar shi matukar an shayar da yaro ya kai adadin da muke faɗa shine adadi biyar Hakanan nan kuma inda za a samu wata biyu a kan shekaru biyu nan ma haka saboda haka yasa ibn kusaimi in ka zo fatawa islamiyya lokacin da aka mai tambaya game da mutumin da ya sha nonon matarsa ko aure ya mutu sai ce falau kudira ana anna ahadan raba'a min zaujatihi a kaddara mutum ya iya kaiwa ga shan nonon matarsa au shariba min labaliha fa innahu la yakunu ibnan laha wannan bai sa ya zama ɗanta ba saboda bai cika sharuɗan da malamai suka sa ba kuma akasarin malamai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga tabi'ai da kuma tabi'in tabi'ai wato jumhuru salaf wal khalaf wanda ita ce fatawar sayyiduna umar bin khattab yana cikin khulafa'ur rashidin ga Aliyu bin Abi Talib yana cikin khulafa'ur rashidin ga Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Umar Abu Huraira Abdullahi bin Abbas wanda waɗannan sahabbai kadai in ka ɗauki sauran sahabbai ana saka waɗannan cikin malaman sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan jumhurut tabi'in wanda ita ce fatawarsu ah, haka na akasarin malaman fiqhu daga malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya duka masabobi hudun da wanda ita ce fatawarsu don an sha'iyar da yaro nono a bayan ya fi shekara biyu wannan nono ba shi da tasiri wannan ita ce abin da akasarin malamai suka yi riko da shi sannan mu kiyaye ka'ida cewa shayarwar da ake faɗa wato shine yaro ya sha nono sai ya koshi ya suke da kansa saboda me yasa ake cewa sai ya sake da kansa saboda hadisai da muka karanta a baya akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa innamar raba'atu minan maja'a abinda ake cewa reno shine abinda ya magance yunwa dan yaro ya tsotsi nonon mace kawai to daya bai magance yunwan shi ba sannan ga hadisi da muka karanta la yuharrimu minar raba'a illa ma fataqal am'a fi wa kana qabla al-fitam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba baya haramta aure tsakanin mace da ɗan da ta shayar da shi nono sai idan nono da ta shayar da shi ya kai ya ratsa hanjin yaron ya ratsa hanjin yaron wa kana qabla al-fitam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma an shayar da yaron kafin lokacin yayi kenan idan aka yaye yaro matukar an yaye yaro daga baya sai matan ta zo ta bashi nono ko dan an shiga wata fitina dan yakan faru kamar lokacin yaki ya kasance an yaye yaro sai yaki ya shigo yakin nan da ya shigo saboda rashin abinci wannan mata sai ta mayar da yaron mamanta ko wata mace sai ta kaɓi yaron na ta ringa bashi nono to wannan matan ba ta zama uwar wannan yaro domin an riga an yaye yaro in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al-imam tirmidhi sunan tirmidhi al-imam tirmidhi yana cewa wal ala hadha inda aksari ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu illa ma kana duna wa ma kana ba'da al-hawlayn al-kamilayn fa innahu sahabban manzon Allah suke faɗa kenan a shayar da yaro kafin ya cika shekara biyu bayan yaron na ya cika shekara biyu in ma ba a yaye shi ba to wannan nono bai da tasiri a jikinsa ka duba littafin al'ummu na al-Imam Shafi'i da Muwatta sharhin Muwatta da ake kiransa at-Ta'liq al-Mumajjid na Abu al-Hasanat al-Laknawi mujallal nabi shafin 580 haka ma at-Tamhid na Ibn Abdul Barri al-Maghsub wannan shine bayani kashi na biyu da yazo a cikin wannan aya abal muharramatu bir rida'a ko da suwa ake nufi da cewa an haramta maka ka aure su a dalilin reno Allah madaukaki ya faɗa mana yace ummahatukum ko ummahatukum kaga kenan al'ummu min ar-raba'a uwar da ta shayar da kai wannan nonon haramun ne ka aure ta sannan Allah ya yace wa akhawatukum min ar-raba'a wal ukhtu min rabaa yarinyar wannan matan da ta shayar da kai nono ita ma haramun ne ka aure ta bakiyatu tahrim min ar-rada'a tufida min as-sunna sauran bayanin da ya shafi haramcin aure a dalilin shayar da nuna ya zo ne ta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka karanta ar-rada'atu tuharrimu ma da kuma yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab akwai hadisin sayyiduna Ali wanda yake nuna maka haka sayyiduna Ali wata rana ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya rasulullah malaka la tanawwaku fi quraish wa tad'una malaka tanawwaku fi quraish wa tad'una me yasa kake auren mata daga qurayshawa mu gidanmu danginmu ka bari baka auren wasu daga cikin daga ciki domin duka mata annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka hada dangantakan jini da manzon Allah kamar Zainab bintu Jahashin ah, shikenan sai na da yake masa tambaya to ya aka yi baka auro daga danginmu ba saboda uwar zainab ita ce umaima umaima ita kuma ya ce daga cikin yayin daga cikin eh, yayin baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar gwaggon manzon Allah ce shine sayyidina ali ke cewa yaya baka auro daga cikin danginmu ba kamar ƴaƴan babbanni da kawunnai da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa inda kun shay'un ko akwai wata mata ne tare da ku wanda kake gani ya kamata in auro ta daga dangin mu din maimakon fita waje kamar su ummu salama da sauransu waɗanda ƙurishawa ne amma kuma ba dangi ne na kusa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine manzo Allah ya tambaye ta na ko akwai wata ta kusa da kake gani eh, cikin ku waɗanda ya kamata a ce na aura kuntu sai sayyidina ne ya ce masa na'am akwai yar hamza hamza babban annabi da ya rasu hamza ya rasu ya bar ya da rai ana ce mata amatullahi ka duba al-isaba mujallal na bakwai shafi talatin da uku hamza babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya rasu ya bar ya shine sai na ali ce ga yar hamza ya baka aure ta ba sai manzon Allah ya ce mata inna halata tahillu to ai ba ta halatta gare ni inna ibnatu akhi min ar raba'a saboda yar dan uwana ne mun sha nono ɗaya tare wato kaga kenan Hamza da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha nono ɗaya tunda sun sha nono ɗaya to Hamza ya ɗauki daraja biyu wajen Annabi na farko dai babban manzon Allah ne sannan na biyu ya zama kuma dan uwan manzon Allah min ar raba'a ta wajen reno don haka ƴaƴan Hamza sun zama ƴaƴan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai aure su ba saboda Hamza dan uwansa ne ta hanyar reno kaga kaman abinda manzon Allah yake faɗa kenan ya harumu min ar-rada'a ma ya harumu min an-nasab da zaran kun sha nono ɗaya da mutum to duk dangantakan da ke tsakanin wancan da wasu ya dawo kuma Ah, dangin da suke danginsa sun dawo kuma danginka sun zama danginka wato kun zama yan uwa kamar na jini a dalilin reno da aka yi ah, kuma baya ga haka abin da ya kamata mu sani shine abinda ake malamai suke cewa su labarin fahali ah, matsala ta uban uban wato riko mijin matar da ta shayar da kai nono mijin matar da ta shayar da kai nono shi ma fa ya zama babanka abin da ya faru shi ne Aisha Allah ya kara mata yarda ista azana alayya take ba da labarin cewa wata rana akwai wani mutum ana kiran shi Aflahu ya zo gidana ya nemi izinin yana so ya shiga ya gana da ni ba da ma'unjilar hijab bayan kuma Allah ya riga ya saukar da doka na hijabi mata su sa hijabi saboda a farkon musulunci babu wannan doka daga baya Allah ya saukar da ita dokar hijabi fa kuntu sai nace masa a la azanu lahu ba zan ba shi izini ya shigo waje na ba hatta asta'zina fihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da manzon Allah ya dawo gida sai nace masa ya rasulullah inna aflaha akha abil qais ista'zana wan akwai wanda ya shayar wato mijin matar da ya shayar da ni da ta shayar da ni nono Aisha akwai wanda ya yi rikonta wanda ya rikonta ana ce masa wato Abu shi shine mijin matan da ta shayar da Aisha nono saboda larabawa al'adar su ce ba sa shayar da 'ya'yansu da zaran an haifi yaro bayan wani lokaci kamar sati ɗaya ko sati biyu sai a bayar da shi shayarwa don haka ba abin mamaki bane wannan mata ta sake samun ciki kuma a daidai wani dan lokaci kaɗan to Aisha ita ba haka ya faru da ita aka ba da ita reno shi mijin matar matan da ta shayar da Aisha ana ce masa Abu to yana da ƙani sunan shi Aflah ƙanin wannan mijin matan da ta shayar da Aisha Shi ne ya tafi gidan Aisha yana yana da bukatan ganin Aisha za su yi magana ta ce a ba za ta ba da dama ya shigo ba eh, sai da manzon Allah ya zo ya ta ba shi labari ta ce ya Rasulullah matar da ta shayar da ni nono mijinta Abu Qais yana da dan uwa da ake kiran shi Aflahu ya zo yana bukatar ya shigo mai magana Sai kuma nace ban yarda sai ta zo na nemi yardanka na nemi izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ai babban ki ne yaya kika hana shi ya shigo ugana babban shi ne shine sai ta ce ya rasulullah ba shi ya shayar da ni ba ba matarsa ta shayar da ni ba matar wansa ta shayar da ni sannan shi ya aka yi zama babana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan lahu fa innahu ammuki ki masa izini tunda dai matar wansa ta shayar da ki to kaga kenan kin zama yar wansa kamar shi ya zama ki in ji manzon Allah kaga wannan ya nuna cewa idan mutum ya kasance yana auren mace matan nan ta shayar da kai nono shi wannan mutumi ya zama babbanka ya zama babanka yan uwan mutumin sun zama babbanninka kamar misali yayinsa da kannai sun zama babbanninka saboda haka reno yana dawo maka da dangin wani mutum dangin da ba naka ba ya ƙara maka yawan dangi saboda mace ta shayar da kai nono kaga wannan hadisi na Aisha sai ya tabbatar da cewa al-ubuwa min ar-raba'a wa anna zawjal murdi'a yutabaru aban uh, uh, uh, murdi min ar-rida'a idan mace ta shayar da kai nono to mijinta ana la'akari da shi a matsayin ya zama babanka saboda mijin Abul Qais matan da ta shayar da Aisha mijinta ya zamanto baban Aisha baya ga cewa sayyidina Abubakar shine mahaifinta fasarar umman laha ita matan da ta shayar da Aisha din ta zama uwarta baya ga cewa Aisha tana da ainihin uwa na asali amma da wannan ta shayar da ita nono ita ma uwarta ce mijin matan ya zama babanta wa sara zawjuha aban laha min ar wa ihwanuhu wan wannan mutumin da kannansa yayunsa da kannansa sun zama a amamu aisha min raba'a sun zama bakwannin aisha kenan ta wajen reno shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata tambaya lokacin da ta mar bayani a tahjabina an an huwa an ammuki kike kin yarda ya shigo gurin ki alhali bakwanki ne hadisin yana cikin sahihul bukhari ka duba hadisi na 3644 fa aqarrahu an sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tabbatar kenan annahu ammul Aisha baffan Aisha ne ka duba littafin al-mughni uh, da littafin muwatta na al Malik al-musnad al Ahmad sahih al-Bukhari sahih Muslim sunan al-Tirmidhi sunan uh, sunan an-Nasa'i da sunan Ibn Majah wa hadha al-qawl huwa madhhab al-jumhur min salaf akasarin malaman sunna abin da suke faɗa kenan in ka duba a tamhid littafin Ibnu abdul barri mujallal na takwas shafin 242 mazhabobin nan guda hudu abinda suka yi riko da shi kenan kamar yadda zo cikin al da littafin Almudawwana na al malik da littafin al'ummu na al shafi, shafi'i haka nan littafin Ibnu hazmi wannan wato shine ka'ida da zaran mace ta shayar da kai wannan mata ta zama gatumarka mijin matan ya zama babanka wan mijin matan ya zama babbanka da kaninsa ita wannan mata kannanta sun zama kawunanka, sannan ƴaƴanta sun zama kannanka wato dangantakanta gaba ɗaya ya dawo wajenka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dunkula ya faɗa mana a cikin hadisi kenan wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna Allah mu da kuke sa mun samu kyakkyawar fahimta ina ga dole za mu dakata saboda lokaci ya kure Eh, gobe sai mu karasa ayan mu ci gaba kuma da aya ta gaba insha Allah ta'ala akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi za mu karanta wasu daga ciki <clears throat> wannan yana cewa shin mai sallar isha'i na iya bin masu sallan tarawihi wato ire-iren waɗannan tambayoyi mun sha amsa su amma ta yiwu lokacin da muke amsa mutum baya gurin ko bai samu labari ba babu laifi wanda ke sallar nafila ya zama limamin wanda ke sallar farilla babu laifi mai sallar farilla ya zama limamin mai sallar nafila babu laifi ka duba an gausu a tufikiyya a muyassara na nabi shafin 224 ya ce wanda ya rasa raka'a biyu na tarawihi ya zai yi to bayan an gama ba sai ya kara biyu ba ya ce in ya rasa a ɗaya ba sai tashi ya cika ta zama biyu ya hayu ya kai wanda kuma mai tambayan ya ce na kasance ɗan makaranta sai kuma ga azumi a na amma makaranta amma makaranta ya kasance wuri ne inda za ka ga za kana ganin tsiraicin mata masu tafiya da kaya mai nuna tsiraici kuma ya kasance duk inda kawai ga kana iya ganin su shin akwai wani addu'a musamman wanda mutum zai iya yin neman tsari da kariyar Allah daga gare su ai wajibi ne ka nisanci wurin fasikanci ba wai addu'a ba kuma yana da kyau mu sani zunubi a wannan wata na Ramadan ya fi zunubi a kowane wata a shekara gaba baɗe ka duba fatawa bin ba ya yi magana akan haka kuma kar mu manta cewa watan azumi azumin nan na ramadan rukuni ne cikin rukunan musulunci arkanul islamic hams rukunan musulunci guda biyar wannan azumi yana ciki ashe kenan in akwai buƙatar kama ɗauki hutu don ka daraja rukuni guda daga cikin rukunan addininka ya kamata a ce kayi ba wai ka nemi wata addu'a da za ta hana ka wacce addu'a ce za ta hana ka kana aikata laifi ai addu'a tana tasiri ne ga mutumin da ya nisanci laifi ya kyamace shi ba mutumin da yake cikin laifi yana sha'awar tsakanin nan kuma ya addu'a ya ce Allah zai amsa ba Allah ya samu gani wannan ce mutum da ke da halin fitar da zakka to amma a duk lokacin da ya fitar sai ya kai ta can wani gari ya rarraba a maimakon garin da yake zaune shin zakkar ta inganta babu shakka zakkar nan ta samu na kasu zakkan tana da illa zakkan tana da lahani lahanin ta shine ba a bayar da ake a inda aka samu dukiya ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya wa mu'azz da jabal idan ka tafi ka abin nan ka umurce su da zakka to khazmin agniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim a karfi zakka daga mawadatan gari a mayar wa talakawan gari in ji annabi muhammad idan ka samu zakka in ka samu dukiya a gwagwalada talakawan gwagwalada ke bukatan zakkanka ba mutanen ƙauyen ku ba ai ka baro ƙauyen ku kafin ka zo nan ka samu kuɗi nan da ka samu kuɗi talakawan garin nan suke bukatan kuɗinka ba can garin ku ba saboda haka idan ka dauki zakka ka kai garin ku babu shakka ka, akwai na kasu amma shin wannan zakka bata inganta ba ya danganta idan mutum da gangan yayi babu shakka sa tana iya zama bata inganta ba amma idan akan jahilci ne malamai suna cewa idan mutum ya bar wani wajibi ko abin da ya wajaba a kansa saboda jahilci to ba a buƙatar ya sake wannan aiki sai dai lokacin da ilimin ya zo masa ya rika tuba ga Allah saboda dama can ba da gangan kai ba jahilci yasa ka yi yanzu da ka samu ilimi ba sai ka nemi gafara. Allah abinda ya riga ya gudata eh, ya riga ya wuce abinda ya riga ya gudana ka zo majmu'u fatawa na shafin islam mujallal na 22 shafi na 101 wannan tambaya ya idan mutum ya mutu ana bin sa bashi kuma ba wanda zai iya biya masa bashi ya za a yi da gawan to dama an ce ba za a bin da gawa ba sai an gama biyan bashi ba wani malamin sunna da ya faɗi haka idan mutum ya mutu za a binne gawa nan take ba a raba gado ne sai an biya bashi haka aka ce ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake tambaya idan an kawo mata gawa sai yayi tambaya ana bin ta bashi me yasa manzon Allah yake yi saboda ya tsoratar da mu al'amarin bashi amma ka hima manzon Allah ya bar duniya ba hakan yake ba daga baya yana sallatan gawa gaba ɗaya su kaga ya gwada cewa ya daina saboda haka yanzu bai kamata idan an kawo gawa gaban ka kai tambaya ana bin sa bashi kafin kai mata sallah ba wannan kuskure ya kamata a yi wa gawa sallah da zaran an yi mutuwa amma haramun ne a raba gado sai an biya su suka an cire wasiya sai yace addu'ar da ake yi a yayin buɗe sallah shin ko a sallar nafila ma za a yi za a karanta mun faɗa cewa addu'a ta buɗe sallah tana kan kowa da liman da mamu da wanda zai yi sallah shi kadai Du'a ul istifta ya kamata kowa ya yi ta zuwa fatawar na mujalla na 31 shafin 315 zaka ga wannan amsa wannan kuma yace an ce ana fara sahu gaba na gaba ne eh, sahun farko daga tsakiya an ce ana fara sahun gaba wato shine na farko in za a fara yin sahun ana yin daga tsakiya su kuwa sauran sahufa da za su zo baya ta ina ne ya kamata a fara su da'iman in dai ka fara sallah ka dubi liman ka tsaya daidai saikin shi shine abin da ya kamata in ka ce damar liman to masallatai fadin suna nan daban-daban in kana ka'aba ina ne damanta kaga aiki ya same ka saboda haka abin da ka yi shine sahu eh, me ake nufi da sahu sahu na sallah sahu wurin tsayuwar mamu wurin tsayuwar mamu ko yana ina ne bayan liman sau da ka koda a ka'aba ne in za ka tsaya su sai da zarar ka ga liman da bi shi ya ka tsaya in ka ce a fara daga daman sahu ina sahun ka'aba yake ina daman sa in ka zagaya za ka dawo inda ka fara saboda haka bayan liman shine ainihin farkon sahu abinda malaman sunna suke faɗa kenan ba kuma sahun farko ba sahu na biyu na uku na hudu har abada ana duba saikin liman ne a fara daukan sahu illa kai da ka zo ta ina ya kamata kuma ka fara tunda wani ya riga ya dauko maka ainihin farkon sahu in ka zo sai ka bi sa shine yaminu safi ba hagun wannan wanda ya fara tsayuwan ba damar wannan zaka zo wani ma in ya damar wancan zai je wani ma in ya damar wancan zai je har sai in damar yayi ni zaka kafi a koma hagu a cika ta wannan kuma yace mun samu labarin cewa malaman Indonesia sun bayar da fatawa cewa 'yan wannan kasar da suka je gasan Olympic a Ingila su ajiye azumi shin ina matsayin wannan fatawa to fatawar waɗanda suka yi ta yi kamata a tambaya ne ba zai yiwu a ce wani ya ba da fatawa a Indonesia kuma kana neman bayani na anan ba in muka yi haka mun saba wa maganar annabi wanda yake cewa albayyinatu liman da'a wal yaminu ala man ankara wanda duk yayi da'awar abu shi ya kamata yayi bayani wanda yayi fatawa yace kaza halal ne shi ya kamata yayi bayani amma ba za ka tambaye ni anan ba ta yi ma ba aqida da muke da su ba ah, baya ga haka ni abin da nake faɗa shine kar mu manta azumin nan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ya zama za ka bar shi don wasan bol ko za ka bar shi don wani aikinka ko sana'arka ya zama to mai wahala ce bari ka aje ta ibnu usaymin ya ce inda ka yi tunani wallahi azumin nan da duk abin da ke gaban ka zaka bari sai ka gama azumin nan saboda rukuni ne cikin rukunan musulunci a ce har za ka wani nema ma kanka rahusa za ka aje wai saboda za ka je bog la hawla wala quwwata illa billah wannan yace ina matsayin dandake dabba a musulunci dandakan dabba shine ah, masa Eh, abin nan eh taure ko dandaka eh, wato shine dakewa da ake faɗa wata hausar eh, ana yin sa saboda dabba ta yi girma babu shakka haram ne haram ne a yi dandakan dabba ka duba hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gayatul maram hadisi ne 482 yana sahihul jami'i sabir hadisi na dubu bakwai da da da sittin shida haramun ne ba wai ana magana ne akan cin naman dabban da aka yi dandakansa ba ko kuwa ibada da naman dabban da aka yi dandakanta kamar misali ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da ragunan da aka yi dandakansu manzon Allah ya yi layya da manyan raguna kuma dama ana dandakan dabba ne saboda ta girma so dan ibadar da manzon Allah ya da wannan dabban baya nuna cewa dandakan halal ne no ai ba hana ka ci naman ba amma shi kansa dandakan ba shi da kyau yace a sallar da ake yi a asirce shin mamu zai karanta fatiha da sura ne ko dai fatiha kadai ta wadatar to fatiha da sura za ka karanta idan liman yana asirta karatunsa a wajen da ake karanta fatiha da sura da ka duba irwa'u dalil littafin albani sharhin hadisin 506 wannan kuma yana cewa ko kiran sallar isha ya inganta a yayin da za a hada sallar magrib da isha wannan kuskure ne lokacin da za a hada sallar magriba da ne saboda ruwan sama an zo za a yi magariba sai aka ce mu hada da isha saboda akwai alamar ruwa ko sanyi ko zaka dalilai dai da malamai suka yi magana akai to lokacin da aka yi sallar magariba sai ladan kuma ya tashi kwala kiran sallah don za a yi isha wannan bai yi ba kai da kake masallaci za ka haɗa sallah ai kai kake da uzuri wanda yake gida ba a bashi damar ya haɗa sallan ba wanda yake masallaci aka bashi damar ya haɗa sallah saboda ka dan me za ka kira shi kuma kai da ruwa ya hana ka ka tsaya a yi sallar isha wa kake kira domin idan ka kira sallah kana cewa hayya ala sallah ku zo sallah ku zo sallah kai fa za ka haɗa sallar saboda za a yi ruwa kana kiran wani ya zo kaga kai shirme a ciki ka duba islahul masajid shafi na 133 da kuma fatawar na mujallar na takwas shafin 142 saboda haka idan za a hada sallar maghrib da isha ana kiran sallah daya sannan sai a yi ikama tsakanin su ikama za a yi ba wai a sake kiran sallah ba mai wannan tambayan kuma yace maznacin da ya furta yayi zina hukuncin rajimu na hawa kansa ko da bai bayyana matan da ya yi zinan da ita ba to idan ya bayyana matan fa idan ya bayyana kuma hukuncin kazafi yana kansa sai ya tabbatar da shaidu guda hudu ina jin abin da muka faɗa kenan dan mutum ya je gaban alkali ya ce ya yi zina to wannan alkali zai kama shi da laifin ya yi zina amma in ya ce da wance to kuma hukuncin kazafi yana kansa sai ya kawo shaidu hudu bayan wancan hukuncin ya yi zina wannan ka ya riga ya tabbatar za a jefe shi amma sai ya kare kansa game da kazafi da yamma wata mace akan cewa ya yi zina da ita wannan kuma ya ce mutum da ya saki matarsa saki ɗaya ɗaya zuwa uku amma ba a lokaci guda ba sai ta dawo ta ce wa mijin saki na farko wai tana cikin al'ada kaga otomatikali wannan sakin babu shi tunda an haramta saki a cikin haila sannan saki na biyu wai bayan mijin ya sadu da ita ne saboda haka kaga wannan sakin shi ma babu shi saboda an yi shi fi tsohurin jama'a fi tana ta kokarin dalilin da za ta kore waɗancan saki guda to shi kuma mijin ba shi da tabbacin gaskiyar abin da ta faɗa amma sai ya mai da saki na uku ya zama saki na ɗaya wato ya dai ɗauki maganganunsa din kenan amma ba da tabbas shin menene hukuncin wannan al'amari eh, suna zaman banza ne domin a lokacin da aka yi saki na farkon da ta san an yi shi a cikin haila lokacin za ta yi magana ba ta yi ba aka zo aka yi saki na biyu wanda aka yi bayan ya riga ya yi jima'i da ita a bayan ta gama haila eh, ta yi tsarki kenan kuma ya yi jima'i da ita a cikin wannan tsarki kaga a ka'ida ta suna haramun ne ka saki wannan mata saboda ba mamaki ciki ya shiga ana so a tabbatar da halin da yake ya kamata in zaka saki mace ya zama ba ta haila kuma babu a ta riga ta gama al'adar ta baka yi jima'i a cikin wannan sakin ba to lokacin da abu ya faru na biyu ya kamata lokacin za ta yi magana sai da aka yi saki uku ya cika cif sannan sai ta ce wa mijin a ah, ai sakin farko ina haila lokaci ya wuce ai ya wuce wato idan aka duk inda aka samu sabani tsakanin miji da mata ana ɗaukar maganar miji maganar miji ake ɗauka ba a ɗaukan maganar mace me yasa ake ɗaukan maganar miji saboda shi ne igiya ke hannunsa me yasa ba za a ɗauki eh, maganar mace ba saboda tana iya ƙirƙiro abu don ta rabu da shi saboda haka shi ne hakki shi ake ɗaukan maganarsa lokacin da ya saki na farko ba ta yi ƙorafi ba automatically wannan saki ya tabbata kenan aka zo aka yi na biyu ba ta yi wani ƙorafi ba ya zama saki ya tabbata kenan aka zo aka yi na uku sannan sai ta yi korafi na ɗaya da na biyu su babu su a ina aure ya riga ya kai kuma zaman da yake da ita babu shakka zaman zai nan ka duba al-mughni mujallal na bakwai shafi ɗari uku da tamanin da bakwai wannan kuma ya ce um, mutum da matar shi mutum ne da matarsa auren zumunci sai ta zo ganin gida iyayen ganin kawunanta sun canza saboda kuntatawa ok wato da ta koma gida matansa auren zumunci ne da ta koma gida ganin gida sai iyayenta suka ga ta rame ta canza saboda haka suka fahimci cewa ana kuntata mata sai suka hana ta koma suka matsa wa mijin har ya sake ta da aka je kotu alkali fahimtar eh, eh, alaka sai ya ce ya bar wa uban yarinya hukunci tunda shi ma uban yarinyar kuma alkali ne to daga ƙarshe mijin ya haƙura duk da ya yi iyakar ƙoƙarinsa mai ke hukunci ya ce ya binciki yarinya ya samu da miji duk suna son juna akwai abin da ya kamata mu sani shi mai amsa tambaya mai ba fatawa ba alkali ba ne kuma da zaran magana an ce ta kai gaban hukuma har sun hukunta wani abu to kai da kake zaune baka san tafsili na eh, tsarin da waɗannan alƙalai suka bi ba da irin hujjoji da suka yi amfani da shi kafin su yanke hukunci ka ɓata shari'ar su kana zaune ba tare da ka bi wannan ba a ba ka saba wa hadisin annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ka yi hukunci akan korafi sai ka tabbatar da gaskiyar abin da mutumin ya faɗa saboda ka shi wannan mutumin yana gaya mai cewa ga abin da ya auku kuma har an je kotu ga abin da alkali ya hukunta yana yana so yi shin abin da alkali ya hukunta gaskiya ne dufa a tambaya guda wanda ni ban san me alkali ya hukunta waɗanda dalilai alkali ya dogara da su ba sai kawai in ce shari'a ba ta yi ba wannan ya saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce duk sa'ilin da aka samu korafi sai ka ji bayani daga sassa biyu yanda kai ka faɗa sai kuma alkalin shi ma ya faɗi nashi idan alkali ya faɗi nashi da irin hujjoji da ya dogara da su shine sai a kwatanta sai a ce ga gaskiya ka duba irwa'u galil hadisi na dubu biyu da shida. haramun ne aiki da korafi dole sai an tabbatar da gaskiyar magana mata da ta zo da alfasha irin ta zina wanda mijinta kaɗai ne ya sani kamar yadda muka yi bayani Allah ya haramta a takura wa mace sai ta kai ga bukatar yin kul'i sai a hali daya yanda ayar alqur'ani ta nuna ko illa an yati bi fahishatin mubayyana sai ya ce to idan matar mutum ta yi alfasha shi kadai ya sai tunda an bashi damar ya kuntata mata da al'amari ya buwaya sai ita matar ta kai shi kotu sai alkali ya tambaye shi akan alfashar da yake zarginta ta aikata to a nan me zai faɗa wa alkali kasancewar tilas ya gabatar wa alkali hujja wannan maganar ma ba ta da mata su ba tunda ba shi da hujjar matarsa ta yi zina rashin shaidu kammalallu yasa ai aka ba shi damar yana iya takura mu zaman ta ta bukaci kulli saboda haka shi bai ma je gaban alkali ya ce yana zargin ta da zina ba da ya ce yana zargin ta da zina me zai tabbata gare shi ya zama kazafi sai ya kawo shaidu ko ba haka bane ai saboda rashin shaidun aka baka damar takura mata idan ta kai kara kotu alkali ya ce matanka ta takura ma eh, ta ce ka takura mata eh, sai ka ce eh, to kaga dai wannan magana take faɗa sai Alƙali ya ce to kuma ta ce wai kana zargin ta yi zai ce to ita ta faɗa ni zai ban faɗa ba don in ka ce eh ka ga zargin zina ya shigo dole sai ka kawo shi dubu ko ita ni zai ban faɗa ba amma ina son mata na ne a kyale mu ma ce a ni fa ba son zama da shi sai ka ce to to kin ka san yadda ne yake ki wahala gare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت